masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda zanga-zangan dai ta fara sauya zani a sassan kasar ta najeriya daban-daban inda dai da safe da aka fitar aka fara gudanar da zanga-zangar lumana da kuma karshe dai a wasu sassan kasar ta najeriya yanzu dai jama'a dai sun fara cin karfin jami'an tsaro inda ma dai a nan za ku ji a nan can babban birnin tarayyar kasar abuja inda dai jami'an dabbanin al'umma dai suka fi karfin jami'an tsaro inda jami'an tsaro suka fara harbin suka fara harbin bindiga da kuma harba barkonon tsoho amma kuma duk da haka dai abin ya fara cin karfin su sannan kuma haka zalika dai zai kara ji a nan jihar Kaduna inda ma ne dubbannin al'umma dai suka fara tarwatsa jami'an tsaro da kuma nuna zanga-zanga adawa da gwamnati nan ma dai an samu asarar rayuka da kuma dukiyoyi ha kuma zalika dai a nan ma jihar Kano zanga-zangar dai ta dauki zafi yayin da dubbannin matasa za ku ji inda suka je kofar gidan gwamnati sai kunna wuta akan cewa ba za su tau barin gurin ba dole fa sai gwamna ya fito ya musu bayan da suka gamsu da shi da kuma dai sauran abubuwa da kuma irin yadda zanga-zangan ke kara rikicewa a sassan ƙasar daban-daban ta Najeriya yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin sai dai kuma wasu daga cikin ma zanga-zangan sun fara korafe-korafe akan cewa wasu matasan fa sun fara fakewa suna fai shagunan mutane kuma suna sace-sace kamar yadda 'yan sanda suka fara bayyana wasu rahotanni a jihar kanan dabo inda ma dai har an fara samun asarar rayuka a wannan wannan bangare na sassan jihar kanan dabon amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama mana ziyara wannan cewa tawo mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanin rahoton nan za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka a yau ne dai ɗaya ga watan Agusta shekara ta 2024 dai sassan ƙasar ta Najeriya dai ya barke da zanga-zanga yayin da dai su karan su gwamnatin ƙasar ta Najeriya ba su taɓa tunanin hakan ba. yayin da dai masu zanga-zangan dai suka fara daukan zafi wanda ita karkata gwamnatin najeriya dai ba taba tunanin hakan ba kuma dama dai da dama malamai da kuma wasu dama suna tsoron kada a sake a fara zanga-zangan domin ba san inda za ta tsaya ba domin fa halin da ake ciki dai har an fara samun asarar rayuka a kasar ta najeriya da kuma tarin dukiyoyi birni magarjiya can kasar babban birnin tarayyar kasar abuja inda dai matasa ma zanga-zangan yunwa sun mamaye babban hanyar abuja zuwa kaduna a daidai kwanar gauraga da ke asilaja ɗaruruwan matafiya ne a halin yanzu suka makale akan titin silaja wanda ke kan babban titin hanyar abuja zuwa kaduna a jihar neja hakan ya faru ne a sakamakon hana zirga-zirgar ababen hawa a wani sashe na hanyar da ma zanga-zangar yunwa suke gudanarwa a yau a cikin kasar ta najeriya wani mazaunin abuja abubakar ibrahim wanda ke kan hanyar ta zuwa kaduna ya shaidawa gidan jaridar cewa mota motar da ya ta shafe sama da sa'o'i biyu waje ɗaya sakamakon rufe hanyar da dabannin matasa suka yi har kuma zalika da yi matasan fa sun fara fin karfin jami'an tsaro inda dai a halin da ke ciki da yanzu jami'an tsaro sun fara amfani ne dai da barkonon tsohuwa domin ganin sun tarwatsa al'umma kuma kazalika a wasu bangarorin ma idan aka jefa barkonon tsohuwa matasan daukan barkonon tsohuwan su ma suke suke kara jefa wa jami'an tsaro sannan kuma a wasu bangarori kuma daban matasa wasu sun je kuma sun fara balle-balle da kuma sace-sace a wasu bangarori a cikin babban birnin tarayyar kasar abuja ha kuma zalika dai a nan ma dai jihar bauchi nan ma dai abin da ya kara ɗaukar zafi sannan tun da farko dai 'yan sanda sun harba barkonun tsohuwa domin tarwaɗa masu zanga-zangar amma suka sake haduwa da nufin dora duwatsu a titi mai tara cunkoso gidan jaridar daily za ta turo cewa ganin haka ne ya sa 'yan sanda sakin wuta a saman iska domin tsorata masu zanga-zangar domin su bar gurin amma kuma duk da irin wutan da 'yan sanda suke budewa sama da kuma yadda suke harba barkonon tsohuwa matasan dai har yanzu dai suna ci gaba ne da ƙara zuwa nunawa suke kamar sun mafi sun ma fara fin karfin jami'an tsaron ha kuma zalika dai zanga-zanga an fara yunkurin fasa shaguna a nan babban birnin jihar kanan tabo an fara samun matsala a kano yayin zanga-zangan bayan wasu matasa sun yi yunkurin fasa shaguna a birnin an tabbatar da cewa matasan sun kai farmaki ne a zorot da ke birnin kano inda suka fasa wasu tagogi yayin zanga-zangar da aka fara ha kuma zalika dai sun kara dosawa izuwa can gidan gwamnatin kasar inda a ma dai suke bukatar cewa dole dole sai dai gwamnan jihar kanan ya fito ya musu bayani matukar idan ba haka ba ba za su taɓa barin gurin fa hankula dai sun ƙara tashi a cikin jihar kano yayin da matasa masu zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa suka tayar da wuta a kofar gidan gwamnati rautanni na nuna da cewa wasu daga cikin matasa masu zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa ne suka fara kona taya a kofar gidan gwamnatin jihar kano ta matasa daga sassa daban-daban na jihar kano sun nufi gidan gwamnatin jihar ne yayin gudanar da zanga-zangan an da ya rawaito cewa matasan sun taru ne a kofar gidan gwamnati ne domin jiran gwamnan abba kabiru yusuf ya fito ya musu bayanin da za su gamsu da shi matukar fa idan fa ba haka ba fa to fa tabbas sun bayyana akan cewa zanga zangan yanzu ma suka fara biyo bayan hura wutar yan sanda dai sun fara daukan matakin tarwatsa matasan wajen harbi sama da kuma harba musu barkonun tsohuwa inda kuma kazalika dai duk dai a cikin birnin jihar kanan ta wasu matasa kuma sun fara fasa shagunan mutane inda a nan ma dai sai da aka samu watsaniya har 'yan sanda suka rabe wasu mutum biyu suka mutu nan take har lahira zanga-zanga da yana ci gaba da ƙara ɗaukar zafi ne dai a sassan kasar ta najeriya sassa daban-daban wanda a yanzu dai a halin da ake ciki dai hankulan al'umma da dama dai yana ci gaba da ƙara tashi domin fa tun yau kenan ɗaya ga wata tabbannin al'umma sun ƙara shiga mawuyacin hali tun ma ba je gabi ba kuma ba je da uku ba yayin da da dama gani suke faddu irin wa'annan abubuwa da suke faruwa laifin shugaban ƙasar ne wato bola ahmad tinubu da ma kamata ma har ya shiru har ya bari matasan su fara fitowa su fara gudanar da zanga-zangan ba domin dai zanga-zangan an san farkon ta kuma kazalika ba sanya zai karshen nata ta yadda zai kasance ba domin dai gashi dai ba ɗauki wasu awanni ba ma ko 24 hours ba yi ba kasar ta najeriya gaba ɗaya ta rikice har an fara kone-kone da kuma harbe-harbe wanda dai kawo yanzu dai gwamnatin kasar ta najeriya ta shiga zulumi ta fara neman hanyoyin da ya dace a bi domin shawo kan wannan matsalar sai kuma matasan sun riga da sun hazuƙa kuma kazalika sun riga da sun fusata. haka kuma zalika dai idan kuma mu kara komawa can jihar ta jigawa da ke makwabtaka da jihar kanan dabon a ma dai fa al'amura sun fara cakubewa yayin da dai daga zanga-zanga kuma ke neman rikidewa zuwa tare tarzoma a cikin jihar ta jigawa kamar yadda muka ba ku rahoton tarwatsa masu zanga-zanga a kano a jigawa ma a jigawa ma mai makwataka da ita rahotanni na cewa al'amura sun fara rin rintaɓewa daga zanga-zanga an koma kuma kone-kone da barke-barke inda kuma dubbannin al'umma dai da kuma jami'an tsaro ake ci gaba da ƙara arangama gama tabbas dai wannan lamarin zanga-zangan fa abin ya fara wuce tunanin masu tunani domin fa wasu matasan wasu na gudanar da zanga-zanga su kuma wasu matasan suna fakewa da kone-kone wasu kuma suna kone shaguna kuma kazalika matasan dai sun bayyana kan cewa babu gudu babu ja da baya sun riga da sun fito kenan har na tsawon kwanaki goma matukar idan gwamnatin kasar ta najeriya ta biya musu bukatun nasu da suke bukata domin ganin an buɗe bodojin kasar ta najeriya ba haka kuma zalika dai a dawo da tallafin man fetur tare kuma da dawo da tallafin wutar lantarki da kuma dawo da tallafin makarantu in yaso kuma sauran abubuwan a hankali a hankali gwamnatin ya kamata ta fara daukan matakai a kai matasan sun ce cewa babu gudu babu ja da baya nan da kwanaki goma in har gwamnati ta cika musu nasu muradin ba to fa tabbas za su sauya fasalin zanga-zangar daga zanga-zangar lumana za su koma asalin yaren da gwamnatin ƙasar ta najeriya za ta fi ganewa kuma kazalika asalin da gwamnatin najeriya za ta fi fahimta halin da ke ciki dai yanzu dai tun yanzu dai matasa sun fara dagula kasar ta najeriya domin kasar fa ta fara rikicewa ta sake siyarin cadewa take ta yi wanda matan bai 24 hours ba kenan ina kuma ga a ce an yi kwana ɗaya kwana biyu zuwa sati shi yasa dai malamai suke kara kira ga gwamnatin tinubu da kamata ya gaggawan fitowa ya fara yin magana da wannan masu gudanar da zanga-zangan haka kuma zalika dai ina kara koma can jihar ta lagos inda ma dai nan abubuwa dai sun kara rancaɓewa daga zanga-zangar lumana abubuwa sun ƙara rancaɓewa tituna sun zama kufai yayin da bankuna da shaguna suka kasance a rufe a faɗin jihar lagos daidai lokacin da 'yan najeriya suka fara zanga-zangar adawa da matsin rayuwa masu zanga-zangar na ihun a kawo karshen gwamnati mara nagarta inda wasu ke rike da alluna yayin da suka hal suka hallara a ikeja tana tattazgin zuwa dandalin freedom park da ta cikin wuraren da kotu ta amince a yi zanga-zangar akwai kuma tawagar jami'an tsaro da aka girki a gaba da bayan ɗaruruwan masu zanga-zangar domin hana afkuwar rikici sai dai masu zanga-zangar sun bayyana cewa suna yi ne ta lumana don kawo ƙarshen matsin rayuwa da neman adawa da tallafin mai da kuma inganta tsaro da sauran garan bawul da dama da suke neman gwamnati ta yi a ƙasar akwai rashin tabbas gami da zanga-zangar abinda watakila ya shafi fitowar wasu zuwa wurare zanga-zangar saboda gudun abinda zai je ya dawo kuma zalika dai da dai a nan jihar ta lagos din dai an fara samun wasu gurare an fara dasa bama-bamai saboda dai gudun abubuwan da za su je su dawo domin fa yanzu abubuwa sun fara rancabewa dama dai gwamnatin kasar ta najeriya ta fara zargin cewa tabbas 'yan ta'adda za su shigowa cikin lamarin zanga-zangan to fa dai yanzu zanga-zanga an fara sai dai ba san inda za ta tsaya ba